Assalamu alaikum. Wannan bidiyo na shugabanni ne a matsayina na cikakkiyar 'yan Najeriya wanda nake da 'yanci in yi magana in faɗi san raina saboda kuwa da gumina da ɓata lokacina da ƙarfina na je na dangwala na zaɓi mutane ko da ke ni ban zaɓi Buhari ba ban taɓa zaɓen Buhari ba ban taɓa san Buhari ba wallahi dan ni bana munafurci. kuma maganan nan da zan yi ba wai na ji wasu suna cewa yan fim ba su yi magana ba wannan magana su ba za ta sa na yi ba kawai ra'ayin kai na yi na ga ya kamata in fito a matsayina na yan najeriya in kalubalanci abin nan da yake faruwa wannan bidiyo na shugabanni ne allah ubangiji ya sa ya kai muku inda nake so a gani a ga wannan bidiyon wannan mulkin kama karyan ya ishe mu haka wannan renin hankali da renin tunanin ya ishe mu haka a yi ta kashe mutane ba za a yi magana ba ran mutane da ran 'ya'yanku duk ba rai ɗaya ba ne ba wanda ya fi wani a gurin ubangiji sai wanda ya fi wani tsoronsa rai rai guda ɗaya ne amma 'ya'yanku idan za su fita kun ba su security kun ba su tsaro an haɗa su da bindiga sai ka ga security sama da mutum hamsin a kan ran mutum ɗaya amma an bar mutane nan talaka ana ta kashe su an kashe banza. wannan wani irin mulki ne shi shikenan baka isa ka fito ka yi magana ba sai a ce a je a kama ka wai kama wannan an kama ka ka ci a kashe ka ko to idan aka kashe ka kai ma wanda ka sa a kama a kashe din kai ma za ka je inda inda wannan wanda ka sa a kashe ya tafi ba wai a duniya za ka dawwama ba yau Allah ya ji kan abba kyari ina yake yana cikin ɗanɗana daɗin mulki Allah ya ɗauki ran abinsa a mulkin ko da ke gashi nan sakamakon canjin ga abin da sakamakon canji ya saka ya saka mana da shi ko in ce ya saka muku da shi don ni ban yi sakamakon canji ba wallahi ban yi ba ban yi ba saboda me a lokacin sakamakon canji ne aka san wani yunwa aka kawo talauci mai mugun wahala mai mugun yawa abin da kake siya naira goma yau bana sai ka siye shi naira talatin an kashi uku abin kashi uku ake siya a kashi ɗaya. nan baba buhari ya zo yana kuka da idansa akan mai lokacin an ƙara kuɗin mai ya zama naira sittin yana kuka ashe cewa yake za ku ci ubanku ne yau mai nawa ake siya yau ana siyan mai naira 145 sai a wannan koronan ne aka sauke mana wani naira uku ne ko nawa ne aka sauke in ba kwa so a mutum an kukkulla mutane a cikin gida an ba da wani interest din shugabanni akan wannan bai corona coronavirus wai ba a so mutane su mutu mura ce coronavirus din nan an killace mutane saboda akwai interest abin da suke so su yi sun cimma abin su tukunna shine aka fara sake mutane na kwana biyu kwana uku amma ana nan ana kashe mutane ana ta'addanci a ƙasar jihar Najeriya a kuma Najeriya ma a arewa me muka yi maka baba Buhari me muka yi maka ba wanda zaka sakawa da da alheri da annoba sai mu yan yan yan nan menene arewa ka duba yadda ake kashe mutane a jihar Katsina jihar Zamfara jihar Maiduguri ka duba yadda ake kashe mutane kamar jini a lokacin sakamakon canji ne aka san yunwa a lokacin sakamakon canji ne aka san wani kidnappers a lokacin sakamakon canji ne a je a fyaɗe 'ya'yan mutane da matan mutane da kowa da kowa kuma an yi banza dole mutane su ɗauki doka a hannunsu wallahi na rantse da girman Allah a yi fyaɗe amma 'ya'yanku suna nan kun killace su nan in za shopping za su je sai an tara motoci da bindigu da su ne saboda kar a taɓa su ina adalci a nan an ce mulkin mulkin demokuraɗiyya yake ko ake yi amma ba dama ka fito ka yi magana sai a kama mutum gashi an kama nastura ashir wallahi a sake shi ashi an san inda za a kama mutum idan ya yi laifi amma aka bar yan ta'adda yau sai ka ga bafulatani da bindiga ya je na harbi wa yake shi? renin hankalin ma ya yi wannan tunani ba zai ɗauka ba wa yake ba bafulatani bindiga da ba za a je a yi bincike a kama su ba saboda me saboda akwai interest akan wannan abun ba abin da ya fi karfin gwamnati yanda in an fito a zagi gwamnati a je a kama mutum ko kuma a kashe mutum ashe za a iya kama yan ta'adda amma an bar su nan kana tafiya a mulkin baba buhari muka san kana tafiya a wabta ka a taka maka wuka in baka bayar ba me ya kawo haka talauci da abin da za a ci babu da ukuba da azaba da wulakanci da kaskanci an me da mutane dabbobi sai shekara ya dakare hafi independent independent din ubanwa wallahi mulkin mallaka ake mana a jihar a kasar mu Najeriya kuma da bambanci me yasa ba a zuwa ku da ayi wasu abin sai mu aka rena wayo saboda wato da interest nan yan arewa mu ne mu ne mu muka zaɓi Buhari ko in ce su suka zaɓi Buhari ni yar arewa ce cikakkiyar arewa amma ban zaɓi Buhari ba kuma ba abin da Buhari zai bani wanda zan ce ina in ba na son mutum ba na san shi in ina san shi ina san shi saboda me saboda gudun wannan annoban nan dina malayi ya zo yana faɗan gaskiya shikenan shi ma aka kwace mai kujeran shi aka mishi haka haka haka aka murɗe aka kwace mishi kujeran shi shikenan ba dama mutum ya faɗi magana ko a tura a kashe mutum ko kuma a tura a kama mutum ko kuma in kujera ce da mutum a kwace me yasa ba za a yi magana ba cewa fa aka yi mulkin da makwaraɗiya yake ko me ake faɗan wannan abin mulki ne na ka faɗi yancinka amma kana faɗan yanci an ba shugabanni shawara sai a ce a je a kama mutum ga 'yan ta'adda na suna nan suna ta'addanci ba a taɓa zuwa an bincike su an kama su ba sai dai a zo a rena mutane hankali a ce wani wani an kama wane ne an kama wane ne nan fyaɗe ake wa mutane an ƙi a yanke hukunci wallahi azim mutane za su yanke hukunci da kansu misali yanzu a ce ni a yi wa yayan haba haba alaji wallahi azim gwamnati ta tashi ta san me take yi ta farka ku masu bidiyo kuna cewa a'a ba su sani sun sani ba abin ba su sani ba wallahi bidiyo idan ka fito kai kai tari kafin ma kai ka gani su sun gani ce muku aka yi ba su sani ba ko kuma ba sa gani ba abin da ba sa gani har rayuwa ce ta zo mana yanzu ta social media wallahi tari in kai kowa manyan nan sun fika kama sanin abin da yake faruwa a social media kafin ka gani su sun gamawa da shi suna sane renin hankali ne magana ce a matsayina na 'yan najeriya dole in fito in gaya shugabannin mu halin da muke ciki duk da sansani ubangiji allah ya wa zulum albarka yau da a ce an samu shugabanni irin zulum wallahi azim wallahi wallahi ba za mu shiga wannan munafurci da guba da kunci da tsoron rayuwa ba kana gidanka kana tsoro an ce a fita a yi noma an hana mutane komai an rurrufa boda an ce a fita a yi noma a gun noman ma ɗauke mutum ake yi to ya za ka yi an kama an kulle ka a gida an ce kar ka fita ana corona virus, za ka ɗauka kar ka mutu ƙarya ne ba san mu suke yi ba wallahi azim wani abu suke da interest a kai an taba a kulle mutum ko ka za ka kulle wallahi sai ka watsa mishi tsaba in ba haka ba mutuwa zai yi amma a bar mu din mu fita mu nema duk da an tauye mana haƙƙin mu ba a bamu abu mulki mun zaɓe su sun zo suna gyara kansu da ƴaƴansu da dringin su da garin su kawai sun zo a bar mu neman ma ba za a bar mu nema ba an wani kulle mu a cikin gida ana mana mulkin mallaka a cewa mun samu yancin kanmu babu yancin da aka samu don haka muna kira ga shugabanni da duk wanda ya sa a kama da sura ashir a sake shi kuma a je a samu 'yan ta'adda da suke ta'addanci a yaki da su me yasa ba za a cire jami'an tsaron da suka kasa ba wai tsaya 'yan majalisu ma kuna da fa kuna da ikon da za ku toge mana shugaba idan ba zai iya mulkin najeriya ba mulkin najeriya ba na mutum lagalaga ba ne baba in ba za ka iya ba baba buhari ban maka rashin kunya ba ka sauka idan ba za ka iya ba ku cire mana shi ba masu sai mun kare sai mun kare tukunna za a san za a san me ake yi ko kuma kawai a'a mu yan arewa ne ba a san mu sai yan kudu saboda mu mu ta kar ku shiga hankalinku